kai da kaya duka mallakin wuya ne ci gaba da tafiya calin nan ce ba ni bane eh. kai ma in ka ji ba kai bane idan da kai ka ce kai ne in ko ni ne za ni ce in yi ne kai ka ce kai ne din ni ba ni bane kai za ka iya jura wani dukan ni ko ba zan iya ba rana garba gurmi garba gurmi garba gurmi ga sabuwar magana wanda ke yin wanka wanda ya yi ruwa, wanda ya yi ruwa da ke maza har mata maka garba gurmi garba eh, gurmi ya ta me zan gani sake shi hagu wai dama ba gamo na yi ba wannan a matsayin dan auta auta kin girma wannan a dalilin haihuwarsa mahaifiyar mu ta rasu ya dole mahaifiyar ku ta mutu garba gurmi garba gurmi <laughs> me yasa har yanzu bai tafi ɗakin da na wari domin shi ba cái